Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da biyar Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mata gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. a sauraro barkamu da dawa wannan shirya na musamman da ni nasiru adamu eli kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar amurka na abuja shirin na musamman na dauke da matakin da majalisar wakilan najeriya ta dauka na kin amincewa da karin harajin fitowa daga kamfanonin jiragen ruwan turai da ya kai kashi hudu cikin ɗari a sokoto kuma an cafke wani mutum ne da tuhumar cin zarafin almajirai ta hanyar lalata daga jamhuriyar nijar matasa masana yanar gizo suka wayar da kan malaman islama na karkara hanyoyin kaucewa masu tsaurin ra'ayi Kasancewar Juma'a muna da shirin tubalin tsaro. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu za mu fara da labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Attajirin nan mai harkar gidaje kuma mai gabatar da shirin gidan talabijin Donald Trump wanda a lokutan baya da yawa daga cikin masu jefa kuri'a suke kallonsa a matsayin wani wanda ba a sani ba a siyasa lokacin da ya fito takarar shugaban kasa a 2016 wanda aka ce za a iya kasadar tsaye da shi takara duk da cewa masu sharhi da binciken jin ra'ayoyin jama'a suka hakikance cewa zai faɗi zaben shugaban kasa amma trump ya lashe zaben da ya kada hillary clinton 'yar jam'iyyar democrat kuma yanzu ya sake dawowa neman wani wa'adin mulki a matsayinsa na shugaban kasa mai ci ya amince ya sake yi wa jam'iyyar republican takara a wa'adi na biyu tare da gabatar da jawabi daga fadar white house inda bayan jawabin aka yi ta wasan wuta i stand before you tonight honored by your support proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years and brimming with confidence in the bright future we will build for America over the next four years. ya ce na tsaya a wannan dare a gaban ku ne da jin daɗin goyon bayan da kuka bani na alfahari da irin ci gaba da muka samu a cikin shekaru hudu da suka gabata kuma ina fatan za mu ci gaba da gina amurka a cikin shekaru hudu masu zuwa trump ya ce zai sake dawo da tattalin arzikin amurka wanda shine mafi girma a duniya idan masu jefa ƙuri'a suka amince ya ci gaba da zama a fadar white house trump ya yi alkawarin cewa mun yi da farko kuma yanzu ma za mu sake yi sannan wannan lokaci za mu ƙarasa aikin Mahaukaciyar guguwar Laura wacce ta sauka a tekun jihar Louisiana ta Amurka a matsayin mai karfi a mataki na hudu ta rage karfi zuwa guguwa mara karfi amma har yanzu tana da hadari sosai da kuma yiwuwar yin kisa. Da zuwa jiya Alhamis da rana, Laura ta sauka a tsakiyar gabashin garin Shreveport na jihar Louisiana tare da iska mai karfin tafiya kilomita 100 a sa'a guda. Ana tsammanin saukar ruwan sama da zai kai santimita shida a sassan jihohin Louisiana da Arkansas. akwai kuma yiwuwar fuskantar mahaukaciyar guguwa akalla mutum hudu ne aka bada rahoton sun mutu da ke da alaka da guguwar fiye da mutum dubu ɗari bakwai a jihohin texas da louisiana ba su da wutar lantarki kana ta lalata gidaje da dama da kuma shaguna sai dai shugaban hukumar bada agajin gaggawa na amurka peter geno ya ce barnar da guguwar ta yi bai kai abin da aka yi tsammani ba a jihar Hamis Geno da wasu suka yi wa shugaban kasa Donald Trump bayani a headquarter FEMA da ke Washington tuni dai trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihohin louisiana texas da arkansas kana ya ce yana shirin kai ziyara a ƙarshen wannan makon a jiya alhamis garin kenosha na jihar wisconsin da ke tsakiyar yammacin amurka al'amura sun ci gaba da lafawa bayan da aka shafa daren farko ana zanga-zangar lumana tun lokacin da aka harba jacob blake ba amurke bakar fata ranar lahadi masu zanga-zangar sun nuna alamar kwantar da hankali ranar laraba bayan tashin hankalin da aka samu a daren da ya gabata lokacin da 'yan sanda suka ce wani yaro ɗan shekara sha bakwai daga makwabciyar jihar illinois shine ya kashe masu zanga-zanga biyu da kuma raunata wani an kama yaron a ranar laraba ba a ga gungun mutane ɗauke da makamai da suke ta yawo a tituna ba a daren ranar laraba kuma masu zanga-zangar sun tsaya a gaban ginin kotun tarayya inda masu zanga-zangar da 'yan sanda suka yi fito na fito da farko Masu zanga-zangar sun ziyarci inda aka raunata da kuma kashe masu zanga-zanga a ranar Talata suka yi addu'a da kuma ajiye furanni. Dijon Span ya ce ya shiga zanga-zangar ne don ya yi ta'aziyya da ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe. Ba zan sake yadda da wannan ba nan gaba. Span ya ce ba zan zauna kawai kuma na ga abokina ya mutu ba. Fadar White House da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat ba su samu wani ci gaba ba a jiya Alhamis. kan kuɗin tallafi na coronavirus yayin da tattaunawar ta cige na tsawon makonni yayin da tallafin kuɗi na miliyoyin amurka marasa aikin yi zai kare kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ce tattaunawar ta waya ji alhamis tare da shugaban ma'aikatan fadar white house mark ya bayyana kararar cewa fadar white house ta ci gaba da watsi da bukatun amurkawa kamar yadda rikicin coronavirus ya shafi rayuwa da rayukan mutane pelosi da shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer sun gana da sakataren baitulmanin amurka stephen da mido a ƙarshen watan yuli dab da lokacin da tallafin marasa aikin yi na tarayya dala ɗari shida da ake ba miliyoyin amurkawa da suka rasa aikin yi saboda annobar corona coronavirus sai kare a lokacin da yake mayar da martani kan matsayin tattaunawa da pelosi da jaridar politiko a ranar talata mido ya ce ina ji a kaɗaice tana cewa tana son yarjejeniyar amma a fili ta ce tana son yarjejeniyar amma idan ya zo wajen aiki tare da 'yan republican da gwamnati ba ma ganin tana taka rawar gani jam'iyyun adawa da dama a tanzania sun yi zargin cewa an hana ɗaruruwan 'yan takararsu su shiga cikin babban zaben da za a gudanar ranar 28 ga watan oktoba jam'iyyun sun yi kira da hukumar zaɓe ta magance koken nasu wanda suka mika a hukumance bayan da kananan jami'an zaɓe suka cire 'yan takarar majalisa da kansuloli da dama daga jam'iyyun adawa daga bisani jam'iyya mai mulki ta juyin juya hali wacce aka fi sani a matsayin chama chama pinduzi mataimakin sakatare janar na babbar jam'iyyar adawa chadima benson kigela ya ce 'yan takarar majalisar dokoki 57 da kansoli 642 aka hana shiga zaben ya zuwa jiya alhamis Kigela ya ba da labarin ɗan takara guda ɗaya wanda ya nemi fam na ɗaukaka kara. Maimakon haka sai jami'in zaben ya rufe ofishin ya yi tafiyarsa. Ɗan takarar ya jira jami'in duka yinin amma bai dawo ba. sauraro za mu shiga babin hirarraki da rahotanni. Kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na Majalisar Wakilan Najeriya ya ce ba zai lamunci karin kuɗin fiton kaya kashi 400 cikin 100 da wasu kamfanonin jiragen ruwan turai suka sanya da hakan tuni ya fara barazana ga kasuwanci a Najeriya. Shugaban kwamitin Garba Datti Muhammad ya ce sun rubuta kamfanonin wasiƙa da gayyata su don a tattauna kan wannan sabon haraji mai tsananin gaske da zai iya kawo tashin farashin kayan masarufi da rasa guraben aiki. Garba Muhammad ya ce duk da majalisar na hutu amma muhimmancin batun ya sanya shigowa ofis don ɗaukar matakan da suka dace da hana wannan lamarin ƙara wa tattalin arzikin Najeriya targaɗe. Sun zo a ƙarƙashin wata ƙungiya da suke ce ma European Community Ship Owners Association wanda suke shigo da kaya musamman nan Afirka ta yamma musamman ma Najeriya kwatsam sai suka yi ƙarin kuɗi a kan kuɗin fito na kayan da ake shigowa da su banda wasu haraji da suke caji na baya sai kasance ƙarin nan ya kai kusan kashi hudu cikin ɗari. da ana karɓan dala ɗari biyu ne a kan kwantena yanzu sai ya zama dala dubu ɗaya zuwa dala dubu ɗaya da ɗari biyar. to wannan ina da matukar implication ga tattalin arzikin najeriya saboda in mun bar shi a haka a za a samu hayayyafan kayan masarufi komai zai tashi a ƙasa zai shafi tattalin arzikin najeriya mutane da yawa za su rasa ayyukansu to wannan abu muka ga bai dace ba a mazauninmu na majalisa yanzu haka da nake maka magana na sa mun rubuta masu wasiƙa za su zo majalisa duk da yake kamfanonin a turai suke amma suna da wakilai a najeriya mun gayyaci wakilansu kuma za mu zo mu gaya musu cewa lallai lallai wannan abun bai yi ba dole ne su sake duba tunda dama can akwai tsohuwar yarjejeniya yarjejeniya da suka sa hannu a su European Community Ship Owners Association da kuma Union of African Shippers Council a wanda ke da headquarter a ƙasar Kamaru na Duwala a sun sa hannu cewan sun yi yarjejeniya har sau biyu cewan duk wani irin ƙari na haraji ba wata a hukuma da za ta yi gaban kanta ta yi ba tare da ta zauna ta tattauna da ita wannan kungiya na gamayya na shippers council masu kula da hadadar jiragen ruwa hukumominsu na afirka sai sun yadda so su ba su yi wannan ba sun yi gaban kansu su kaɗai suka je suka yi wannan kamfanonin jiragen ruwa na ƙasashen turai shugaban kwamitin tashoshin teku da kasuwancin jiragen ruwa na majalisar wakilan najeriya garba datti muhammad muryar amurka ke sauraro a shiri na musamman hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta najeriya shiyar sokoto tana gudanar da bincike akan tuhumar da ake wani mutum mai suna lawali bala da ke ganin rikina a karamar hukumar dange shuni lalata da yara goma sha biyu almajirai shugaban hukumar mitika mafa ali ya ce da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da wanda ake tuhumar a gaban kotu Daga Sokoto Muhammad Nasir ya yi mana wannan rahoton. Lamarin da ya faru ne a garin Rikina da ke karamar hukumar Dangishuni a jihar Sokoto inda ake zargin Lawali Bala da ya lalata da almajirai 'yan makarantar allo guda goma sha biyu. Shugaban hukumar yaƙi da safarar bil'adama shiyar Sokoto Mitika Mafa Ali ya ce lalle sun karbi wannan batun kuma suna aiki a kansa. Har yanzu ba mu gama bincike ba. don sasbade yanzu yana set yaran ma mun ga ma iyayen a kawo yaran mu ga yaran duk yaran nan ma mun doke mu su duka gaba daya kuma sannan kuma yaran nan an kai su asibiti a gaicewa yaran suna da lafiya mun riga mun karbi wannan result nasu so result nasu ya nuna ba wani damuwa dukkan su lafiya malamin makarantar almajiran da lamarin ya faru abubakar sani rikina ya ce zamba cikin aminci ne lawali bala ya yi musu domin amincewa da shi da aka yi shi na yasa aka bar shi har yana hulɗaya da waɗannan yaran shi da wannan yaro ya zo yana bako ya zo a matsayin dan uwa daga yan uwanmu da suka tashi ganin tun lokacin da daɗewa shi ne daga baya shi ya zo su ne gidan kakanni amfaninsa to sai ya zamansa to akwai yayanmu wanda yake yana ma yan aikace aikace shi na ganin haka sai ya shigo ne yana kwana in ba mu an kara ba ko ba mu tunanin wannan abin ya taba faruwa ya sanadin har zauna nan tare da mu sai ya wani abu ya ɗauko. mai anguwar garin na rikina bello usman rikina ya ce ya kaɗu sosai da samun wannan labarin abin da ya sa bai wata wata ba ya hannunta al'amarin ga hukuma takin da ɗauka a alhaƙiƙa na faɗa masa cewa duk bakon da ya shigo ci wannan gari a tabbatar da an kamin bayani ko ba zan yarda da kowa shi aji ba ko ba tare da na san wani shi ba idan mutum ya haka ba da za masa kawon dogo da shi. Lawali Bala ne ake tuma da aikata wannan aika-aikar da komi zai ce. Na kuskure yaro biyar na wallahi. Shugaban hukumar ta hana safarar bil'adama adama Sokoto ya yi kira ga al'umma akan su kula da 'ya'yansu kamar haka. In yara suna hannunmu wannan albarka ne ubangijin da ya bamu wannan arziki mu ne wanda ba mu mu saye da kuɗi ina ba da shawar a lura da su in an lura da su kuma ina fata da nan gaba su ne za su rike kasa mu Najeriya su ne za su rike wannan jihar mu na Sokoto amma an mun bar su yara sun lalace to wa ne zai zo rike muna kasa so dole ne mu sa hankali a wannan yara mu yi musu mai kyau don sun tashi su ne za su gaje mu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya A jamhuriyar Nijar wasu matasa masu amfani da kafafen sada zumunta sun bullo da wani shirin faɗakarwa don zaman lafiya inda ɗaruruwan malaman addinin Islama mazauna yankunan karkara suka samu horo na gujewa ra'ayin riƙau. ga kashi na farko na zanta da wakilin sashen hausa ya mai sulaimu Muni barma ya yi da malam gado dan fundi umaru sakataren yada labaran group arewa daga irin harkoki na yada labaru irin na whatsapp wanda abokanai suke budawa don gaishe-gaishe da suke cewa fafatawa ta haka da allah ya samu na tare da matasa waɗanda suka yi karatu a jami'o'i na duniya daban-daban maimakin tsayawa ana ta fafatawa a kai me yasa ba za a kawo wani abu ba na taimakekeniya wanda zai kawo ci gaba ga al'umma musamman ga kasa gaba daya shine aka yi tunani suka yi kira da cewa suna ba da shawara ga wannan grupu na whatsapp a yanda za a yi a yi taimakekeniya da haɗa kudade don a ɗauko limaman mu irin na cikin karkara da suke da buƙatar yau a wayar da su don muna cikin lokaci wanda ake cewa mi daji ya lalace dan an ɗauki wani abu da ba addini ba ana ce masa addini suka ba mu shawarar cewa suna son mu sa hannun jarin mu kowa ya tarbata wani abu a haɗa ƙarfi da karfe wurin ɗauko waɗannan latiza daga ƙauye ana ba su horo don su gane bambancin abubuwa da ake kira addini da wanda ba addini ba domin ana samun wasu malalatan mutane na tunkara su suna nuna musu wani abu su ce addini ne har suna sa su wani aiki da ake kiran shi ta'addanci kaga saboda haka matasa suka ba mu wannan shawara Allah da ikon shi kuma muka yi yunkuri yau wannan aiki ya ci gaba inda daga grupin nan da muke kira grup arewa ya wuce nan ya kai muna da irin grupofi da yawa da ke wannan aiki muna da grup eh, na adar muna da wani grup da'awa da yake daga yankin hilinke kuma muna da wasu grup na tera waɗanda duk muna nan muna shawarwari a kansu yaya za mu yi mu kawo wani ci gaba mu taimaka kamar yadda hukuma take da bukata ko ya kawo nashi kokari wurin tallaba wannan kayan don a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. kamar ya ne tsarin aikin faɗakar da su waɗannan limamai da malamai na karkara. to da allah sa muna da abokanai waɗanda sun yi jami'o'i ko ina cikin duniya na karatun addinin musulunci su suka tsara makaranta wadda a nan muke tara kudade mu gayyato ko ina cikin karkarin ne inda maluma suke mu zo da su a nan nyamai mu ɗauki nauyinsu inda za mu ɗauka musu gidan haya mu ciyar da su mu shayar da su mu kula da dukkan wani abu da suke da bukata a gayyato su waɗannan maluma suna rinka haduwa da su kuma a saya musu littafai waɗanda suka dace kuma a karantar da su tsawon wata guda ana kula da su a ba su horo wannan su koma wasu su zo yanda ake tafiya da abun kenan. duk ta je ta zo za a yi tunanin bambanci na aƙida wani dan tijaniya ne wani dan izala wani dan kadiriya ne ga sanan dai kala-kala shin su wane ne waɗanda kuka fi baiwa fifiko a wajen wannan horo alhamdulillah barma babu fifiko ciki domin shi group din whatsapp din kanin ai a tuna wannan aiki kaga ya haɗa kowa a ƙarƙashin shi ba mamaki akwai haɗan bori kenan mu din nan ne da kowa da kowa muka yi shawara ta gani ya kamata mu kirawo ma'aifanmu latizawan mu babu wani bambancin aƙida a ciki illa mu kirawo ka ka umfana da mu ko mu umfana da kai kenan wannan ya kumshi kowa sai dai wanda bai gane ba shine bai gane ba ba zai zo ba kamar yadda muke ma abun namu take jin magana daban fahimta ta daban amma duk wanda ya fahimci mahimman mu yana cikin wannan tahiya ko da a ce wani dan buri ne muna kokarin gayyatar sa ya zo cikin wannan aiki dan ya ga haske manufan mu a gane a samu kwanciyar hankali cikin kasa a gane bambancin addini da abin da ba addini ba. Kara shafa muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. shigo da shirin tubalin tsaro. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu dora ne a ci gaba da kawo muku hirarrakin da muka yi da tubabbin mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Sambisa na zona. tafkin chadi ma na zauna lokacin da muka rabu da shekau daga can wajen zaman da na yi ina nadaman abubuwan da na yi wanda na kuraku Allah ya yafe mu. To madalla idan kuna bai da mu a cikin shirin a makon da ya gabata mun kawo muku yadda mahukuntan gwamnatin jihar Borno suka amshi wasu tubabbun mayakan Boko Haram daga rundunar dakarun kasashen tafkin Chadi a kasar Kamaru. A shirin namu na yau za ku ji yadda muka tattuna da waɗannan mayaka na Boko Haram waɗanda dukkaninsu daga bisani sun ce sun yi nadama kasancewar sun fahimci yaƙe-yaƙen da suka yi duk ba kan gaskiya suka aikata shi ba. kuma suna roƙon Allah ya gafarta musu irin kurakuran da suka tafka. A halin yanzu muna nan wato hedikwatar rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadi kuma a halin yanzu za mu tattauna da wasu daga cikin tsaffin mayakan Boko Haram waɗanda suka yi yaƙi a wannan shiya na tafkin Chadi. Da farko muna son ka gaya mana ya aka yi ka shiga ƙungiyar Boko Haram. Eh bayan da muka shiga Boko Haram ne suka zo inda muke suka mana bayani gashi gashi akan wannan addini ne za mu shiga aljanna da sauransu. Shi muka tashi shi muka shi shi muka tayi muka je daga baya ko muka fahimci abin ba addini bane ba gaskiya bane eh kafin ku fahimta din musamman ka yaki ne kai eh na yaki a ina da na kai yaki ina yaki gamboro ma ina ina yaki marte na yaki hujum da kwantan bona da su a duk mun yaki misali kamar eh, za ka yi tuna mutane nawa ka kashe a'a ba zan san ya mutane da kashe ba kawai dai mu dai muna yaki na wataran za a kore mu to wataran kuma ma za mu yi wannan kamar shekara nawa kana kungiyar boko haram na kai kamar misalin shekara hudu yana cikin su muna yaƙi tare amma lokacin da kuke yaƙi ya kake ji a zuciyanka lokacin da kuke kashe mutane ina ji gaskiya kamar ba daidai ba ne din ina ga gaba na ana yanka mutane cikin mu ma ana yanka wasu kamar ka ce ana yanka mutane a ciki kamar ku ya ku ana kuna yanka junan ku misa kuke kashe kanku a can daga asin yi laifi kadan ko wani abu da sauransu ko suna zargin su kamar na zuwa nan kamar yadda muka yi muka kawo kanmu daga sun yi zarge su akan haka za su shirya za su yanka su kai kana wani sansani ne kana sambisa ne ko kana tafkin cadi? sambisa na zona tafkin cadi ma na zona lokacin da muka rabu da shekau ka zona da shekau ne eh mun zona da shekau tukun muka rabu mun zona sansanin sa kamar me suke ce muku a wurin a sansanin sa duk bayan ɗaya duk suna nuna mana cewa wannan shine hanyar addinin gaskiya to sai dai kuma duk da wannan yaƙe-yaƙe da wannan mayaƙi ya yi ya ce ya gano cewar wannan turba ta boko haram ba kan hanya take ba a saboda haka ya yi nadama. ni ne na kawo kaina na fahimci abin ba gaskiya ba na kawo kaina abun ba gaskiya ne mun fahimta kawai suna samun mana kashe junanmu ne a banza shi na kawo kaina yanzu kuma bari mu zo ga mayaƙi na gaba shekaran kano ne cikin kungiyar boko haram shekara bakwai kai yaƙi ne eh a ina da ina da ina kai yakin boko haram akwai yakin da muka je kondaga kuma akwai yakukuwa na da dama irin su bita irin su goza duk mun halarci kyawa wajajen nan kamar misali za ka iya sannan adadin mutane nawa ka iya kashewa eh da yake da cikin jami'an tsaro ne wani lokacin za a iya santansu kuma wani lokacin ba za sun ce su ba ba za mu sanin sai dai surin za su sanin iya adadin abin da aka kashe daga cikinsu kamar kai kana amfani da bindiga ne ko bom an je yaki bindiga nake amfani da su wani iri ina amfani da ak wani sayi kuma ina amfani da mac kamar kuna amfani da bom eh muna amfani da su yanzu kai maka iya harba bom a bom din ba kowa bane akwai group group ne class class ne akwai wanda suke aikin su hada bom ne akwai wanda kuma ba hada bom din bane aikin su kai aikin ka dai harbin bindiga ne shine aiki na kamar misali lokacin da kuke yaki kuna kashe mutane ya kake ji a zuciyanka lokacin abin da sa mu hari dai kan sojoji muke kaiwa daga baya sai zo ya zama so ba cancancewa tsakanin farin hula da soji to sanadiyan haka ne muka rabu da shakku kai ka zo na a sansanin sakwani ne a cikin sambisa eh na zanna muna da shi amma kai ka taba ganin shekau eh na ga shekau a sambisa eh kamar a lokacin da kuke zama da shi a cikin sambisa yaya alakan zaman na naku yake da shi eh mu kamar muna wajen abin nan nashi ne kamar gadin shi muke yi sai an ketare wajen mu kafin nan a shiga wajen shi to yanzu aka shekaru yana ina ne a mun baro shi sambisa ban san yanzu yaya yake ba lokacin da kuke gadin shi me ake ce muku ku lura da shi shi a lokacin da yana nuna mana addini ne yake nunawa don da saboda kuɗi ne ba za mu zamna ba kamar yana dan gaya muku wasu maganganu haka bayan wannan eh yana faɗa maganganu wanda suke da kyau wanda mutum zai iya sauraron shi shi yasa muka zamna eh tun da kai ka zuna da shekau suna ikirarin cewar suna yin addini ne kuma ana yi ne domin neman yardan Allah misali kai lokacin da kake tare da shekau ka fahimci cewar abin da gaske addini ne kuma don neman yardan Allah ake yi da farko mun gani haka ne sai daga baya muka gane ba haka yaudara ne to menene faro har ka gane cewar yaudara ne a yau da gobe mutum zaka gane gudun ruwansa eh misali menene faru wani abu zai iya faruwa sannan ya kai ga yin wani abu sannan kuma kai gane cewa wani abu ba haka bane eh haka ne daga cikin akwai kashe mutane bila hakkin da sa bom a cikin church kuma alhalin addinin musulunci din ya hana kashe mata da pastor. in ba da sun shiga yaki ba kuma shi ba lokacin da aka sa bom a cikin coci an kashe pastor an kashe yaran an kashe matan to nan ne ni ban fahimci shakau ba amma shi yana ce muku aikin addini eh kuma haka yake faɗa kamar misali in kun je kun yi kashe kashe kun dawo sambisa eh, kuna tattauna wanda da kuke tsakanin eh wani sayin ba za ka tattauna ba duk wanda zai tattauna kan wani abu din za laka mishi wani abu ya ce ko yana alaka da red cross ko makamancin haka ko a ce jasus ne a kashi menene jasus jasus shine wanda zai daukan leken asiri ya ringa nuna mutanen waje idan na fahimce ka a cikin dajin sambisa ko yan boko haram kuna kin jinin red cross menene red cross sai muku yanda za su gansar da mutane ne amma mun sa daga cikin mu dai banda da sambisa da nan wajen a cikin mutanen mu dan an rabu kashi biyu akan red cross za su kai tallafi wasu suka ce a karbi mu tallafi mana tallafi dai kamar za a karba wasu suka ce yanzu yan red cross suna kai muku tallafi ko yan boko haram sun nemi su kai mana tallafi karon farko shekaru biyu da ya wuce sai daga cikin mutane mun suka ce su ba sa bukatan tallafin su kamar misali an ce a baya an samu rigima tsakanin ku ya ku misali akwai wanda ya balle daga bangaren ku me abin da ya faru ne tsakanin mamanur mutane mamanur bidin ne ko kuma tsakanin shakau da mutane mamanur tambayar ne ba eh tsakanin shakau da mamanur shine kashe-kashe ne wanda ba tare da hakki ba shi yasa ummul san dalilan da mamanur yake da shi akan shakau to lokacin da mamanur ya balle kun yaki tsakanin ku da su eh lokacin ba mu yaki ba ma daga baya har da ya kai tsakanin mu mun yi yake-yake da yawa kuma kun kashe junan ku da yawa sosai lokacin da misali mamanur ya balle shi ina ya tafi kuma kuna ina ne eh lokacin da mamanur ya balle shi ya tafi kangar sai ya zamanto akwai jejin da ake ce mishi kangar a jejin baga can to daga can wajen ne ya samu karbuwa tsakanin wasu manya-manyan komandoli sai ya samu gindin zama sannan ya samu ya yi washe kautawa har ya samu buwaya kamar misali a ina kuke samun makamai da bindigogi da sauransu ba wanda kuke karɓa hannun sojojin eh akwai wanda ake wanda ake saya da farko kam a tsakanin Cameroon da Chad ana samun makamai ana shigarwa idan muka duba yanda shekaru yake tafiya da al'amuransu a Sambisa yaya kula da haƙƙin mata musamman ƙananan yara a yake tsakanin Boko Haram a cikin daji eh shekau ya nuna abin da ma babba daga cikin foyin din da aka yi mishi tawayen ma yana daga cikin ya ce shi ba ruwan shi da mata da yara yaran ma ko dubu ɗari masu mutu mana to yana daga cikin foyin din da aka yi mishi tawaye ina yan matan cibok suke yan matan cibok suna wajen shekau wasu ya fansar wasu kuma ya aurar wasu kuma bom ya kashe su yanzu misali a cikin yan matan na cibok ya zuwa yanzu kana ganin za a iya samun su eh za a iya samun su a can wajen amma wasu sun aihu sun sufa wasu kuma bom ya kashe su kamar yadda na gaya ma amma dai wasu suna nan a cikin sambisa eh suna cikin sambisa dan ko kana aure da su in kai dan mamanur ne suka gani alama kawai karban macen za su yi su ajiya wajen su domin karka kai su wajen iyayensu. Shi ma wannan mayaki a ƙarshe ya ce ya gano cewar duk wannan yaƙe-yaƙe da yi ba bisa turba yake ba kuma ya sanya cewar yanzu ya aikata ba daidai ba. Daga can wajen zaman da na yi ina nadaman abubuwan da na yi wanda na kuraku Allah ya yafe mun. Masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Yanzu lokaci ya yi da za mu kawo mu na ƙarshe, sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar 26 ga wannan wata na agusta amurka suka yi bikin cika shekaru 100 da samar da gyaran doka ta goma sha tara a cikin kundin tsarin mulkin kasar wacce ta bayyana cewa bai kamata a hana duk wani ba yancin sa na yin zaɓe ba ko da gwamnatin amurka ko wata jiha saboda dalilin jinsi a wannan rana mata amurka miliyan 26 suka sami yancin taimakawa wajen yanke hukuncin yadda ƙasarsu za ta ci gaba An kaddamar da yakin neman 'yancin mata a hukumanci lokacin babban taron 'yancin mata na farko a shekarar 1848. Sama da shekaru saba'in da suka biyo baya masu fafutuka maza da mata sun yi ƙoƙarin dukkan hanyoyin da ya kamata domin nemar wa mata 'yancin yin zaɓe. Sun kaddamar da hanyar gyaran kundin tsarin mulkin da za ta wa mata tabbacin yin zaɓe. Wasu matan sun yi yunkurin kaɗa ƙuri'a ba bisa doka ko tsari ba. kuma suka shigar da kara lokacin da yunkurin nasu bai samu nasara ba suna fatan alkali zai goyi bayan su lokacin da suka shigar da karan suna aiki ne kan matakin jiha inda suka fi samun nasara ya zuwa lokacin da gyaran kundin tsarin mulki na goma sha tare zamanto dokar ƙasa sama da rabin jihohi baki ɗaya Yawancinsa a yammacin amurka sun amince da baiwa mata 'yancin yin zaɓe bayan da ƙudurin mai tafiyar hawainiya ya kai ga majalisar dokoki a watan yuni na shekarar 1919 daga ƙarshe dai gyaran tsarin mulki na 19 ya samu ƙuri'un da ake bukata domin aika shi zuwa jihohi domin neman amincewarsu inda ake bukatar kashi uku cikin hudun na jihohin da a lokacin 48 ne kadai jihar tennessee ita ce ta zamanto jiha ta ƙarshe da ake bukatar ta amince da gyaran fuskar dokar ta goma sha tara a watan agusta na shekarar 1920 a wani fitaccen jawabi da ta yi daga shekarar 1873 ɗaya daga cikin manyan shugabannin fafutukar neman mata 'yanci susan v anthony ta duba kalmomin farko na kundin tsarin mulkin amurka a matsayin dalilin baiwa mata 'yanci ta ce mu mutanen ƙasar amurka domin mu samar da cikakken haɗin gwiwa da tsarin shari'a mu kuma tabbatar da kwanciyar hankali da samar da tsaro mu inganta jin daɗi tare da samun albarkar 'yancinmu da zuriyarmu mu tsara tare da kafa wannan tsarin mulki na ƙasar amurka mu ne mutane ba mu maza turawan amurka ba ba kuma mu mata amurkawa ba amma mu mutane baki ɗaya waɗanda muka gina wannan ƙasa ta ƙara da cewa mun gina ta ne ba don mu bayar da albarkar 'yancinmu ba amma domin kare shi kar mu rage wa kanmu kuma kar mu rage wa mu. amma ga dukkan mutane mata hakan nan maza wannan shine sharhin gwamnatin amurka wadda ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka musamman ma wakilai da suka hada mana rahotanni da dukkan waɗanda suka taimaka. Nasiru da Malika da na jagoranci shirin da ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.